اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون waɗanda suka siffanci da waɗannan siffofi su ne ‘yan aljanna masu zama a cikin har abada sakamako a kan ayyukansu na kwarai waɗanda suka gabatar da su a duniya